فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين yayin da suka ga azabarmu sai suka ce suna masu tabbatar da abin da ake faɗa masu a lokacin da tabbatarwar ba ta amfani mun yi imani da Allah shi kadai mun kafirce mu waɗanda muke bauta ma koma bayan Allah daga gumaka da abokan tarayya